العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'idul mutla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na malam muhammad bin salih al allah ya ji da za mu tashi a shafi na saba'in da ɗaya daidai sakin layin da malam yake cewa wa ƙwala tilmizu ibn ƙayyim kuma almajirin ibn taimiyya wanda ake cewa ibn ƙayyim Allah ji ƙansu duka da rahama yana cewa fidnuniya a cikin waƙensa da i mai ƙarewa da nunin da aka sa wa suna annuniya fi sharhil harras a sharhin da wani malami mutumin masar da ake cewa da shi harras yayi tab'atul imam bugu wanda ake cewa mabuga ta imam a waƙen mala ibn al-qayyim Allah ya ji kansu da rahama yana cewa wa'alam bi anna tariqahum aqsa aqsa tariqil mustaqim liman lahu aynani yace wa alam ka sani anna tariqahum haƙiƙa hanyar da ‘yan bida'a suke bi masu waskatar da sufofin Allah da ayoyinsa, aksu tariƙil mustaqimi wato daban take da hanya wacce take madaidaiciya. Hanyar su ba irin hanya madaidaiciya ba ce, kishiyarta ce. liman lahu ainani ga wanda duk ike da idanuwa biyu na gane abubuwa zai gane haka ila an kala har zuwa inda ya ce fa'ajab li'umyanil basairi absaru kaunal muqallidi sahibal burhani ike cewa kai mamaki li'umyanil basair ga waɗanda suke makafin basira makafin gani absaru kaunal muƙallidi inda wai suka gano kasancewar mai kwaikwayo a matsayin shine sahibal burhani wanda ke rike da hujja a ce ɗan kwaikwayo shine mai rike da hujja wara auhu bit taqlidi aula kuma suke ganin sa cewar shi a matsayinsa na mai kwaikwayo shine ma yafi man siwahu duk wani wanda ba shi ba bai gairi ma basarin wala burhan sun faɗi wannan magana ba tare da wata basira ba ko wani dalili kawai da ki da ka shaci faɗi wa'amau anil ne id lam yafhamu mala ce sun makance wa wahayin nan guda biyu jigajigai alkur'ani da hadisi tunda dai ba su fahimci ma'ana ma'anahuma ma'anarsu ba ajaban lidil hirmani abun mamakin wanda aka haramta masa kana gaskiya to haka shi ya faɗi nasa bayanan a waƙe wa ƙala shehu muhammad aminu shankiti babban malami mai suna muhammad al-amin ɗan garin murtaniya yake cewa fi tafsirihi a cikin tafsirinsa mai suna abuwa'ul bayan mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sha tara Ala تفسير آية استواء الله تعالى على a daidai inda yake tafsirin ayar da ke bayanin daidaiton Allah subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa, allati fi suratul arab ayar da ke cikin suratul arab malam yake cewa ilam ka sani annahu ghalata fi hadha khalqun la yuhsa kathratan min al-mutaakhirin mala yake cewa ilam ka sani annahu ghalafa tabbas haƙiƙa wasu sun yi shirme fi hada game da bayani akan daidaiton Allah kan al'arshinsa suwaye suka yi wannan shirme yace khalqun la yuhsa kathratan halittu da dama waɗanda ba za su kirgu ba don yawa minal mutaakhirina daga cikin waɗanda suka zo daga baya ba magabata ba fa za'amu anna zahira suke ziriya cewa suke zaton abin da yake mabayyani almutabadir wanda yake akan gaba wajen wato gaggawa zuwa as-sabiq ila al-fahm wanda yake gaggawa zuwa ga fahimta min ma'ana listiwa dangane da abin da ya shafi ma'anar daidaito da ɗaukaka wal yad da ma'anar hannu matsalan bisa ga misali fil ayatul qur'aniya a ayoyin da suka zo na alqur'ani suke cewa huwa mushabahatu sibatil hawadithi wayan an ce Allah ya daidaita akan al'arshi suke cewa an ce Allah ina da hannu ai akwai kamanceceniya da siffofin fararrun bayi wa ƙalu wannan yasa suka ce yajibu alaina an nusrifa ya zama dole a kanmu mu juyar da abin da ke cikin wato wannan aya mai maganar istiwa'i ko ayar da ke maganar hannu ko wani haka an zahiri daga mabayyanin abin da suke nunawa ijma'a har suka ce wai wannan ma shine abin da aka haɗu a kai malam muhammad aminu shankiti yake cewa la ya ala adna aqil wannan abin da ba zai ɓoyi ba gama wanda yake koma baya a wajen hankali mai hankali na ƙarshe daga shi ba wani sai da tafi gurin mahaukata ce to wannan ba zai ɓoye gare shi ba cewar na hakikata ma'ana hadal ƙaun. cewar haƙiƙanin ma'anar wannan maganar da suka yi wa Safa nafsahu suna cewa ne wai Allah ya siffata kansa fi kitabi a cikin littafinsa bima zahiruhu almutabadiru minhu as-sabiqu ila al-fahm al-kufru billahi ta'ala cewar abin da yake mabayyani wanda zai gaggawa zuwa da hanzari zuwa ga fahimtar bawa daga an faɗe shi to suna cewa shine kafircewa da Allah maɗaukaki wal qawlu fihi bima la yaliqu bihi da kuma suna cewa za a faɗa wa Allah abinda barakawo za a kunna inji ka ce alaina yajibu alaina an nusrifahu an zahiri ya zama dole a kanmu mu juyar da ma'anar abin da ke cikin ayoyi da magana sufofin Allah daga mabayyanan abin da suke nunawa ijma'an suka yi karar cewar wannan ma abu ne da aka haɗu akai qala malam muhammad al-amin ke yake cewa wala yakhfa ala adna aqil abu ne da ba zai boyu ba ga mafi koma bayan hankali anna haqiqata ma'ana hadha alqawl cewar haƙiƙanin ma'anar wannan magana tasu da suka yi suna cewa ne annallaha wasafa nafsahu fi kitabi Allah da kansa ya siffata kansa a cikin littafinsa bima zahiruhu almutabadiru minhu as-sabiqu ila al da abin da yake mabayyanin abin da ke gaggawa zuwa ga fahimta alkufru billahi ta'ala maganar take kafirci ce ga Allah maɗaukaki wal qawlu fihi bima la yaliqu bihi suna cewa wannan zance da Allah i ya faɗa abin da bai dace da shi bane jalla wa ala mai girma da ɗaukaka wan nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi qila lahu mala yace wan nabiyyu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alladhi qila lahu annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wanda aka ce da shi وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من سوكر مكة دون لتابع القرآن ميغرغئي دن كبينا ومتاني أبن لأك سوكر مسلم لم يبين حرفا واحدا من ذلك mu bai gaya mana wani rafi ɗaya daga cikin maganganun da su waɗannan 'yan baya suka zo suka faɗa ba ma ijma man yu'taddu bihi min ulama tare da an samu haɗuwar waɗanda ake iya la'akari da su daga cikin malamai ala annahu akan cewar haƙiƙa shi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la yajuzu fi haqqihi ta'khirul bayani an waqtil haja an waqtil hajati ilayhi cewar bai halatta ga manzo ya jinkirta yin bayani da akan wani abu ba ya ɗauke wannan yin bayanin daga lokacin da ya dace a yi shi zuwa lokacin da ba shi ya dace ba wannan abu da aka haɗa kan haka malamai waɗanda ake da aka jima maganganun sun haɗa kan wannan cewar ba zai yiwu ba ga wata bukata ana da ita mai girman gaskiya addini a ce bayanin ta manzo ya jinkirtar da yinsa to su wannan abin da suke faɗa manzo bai faɗe shi ba shi da aka ce shi aka sauka alqur'ani ya bayanin sa wa ahra fil aqaidi abin da yake mafi cancanta da dacewa a bisa a game da kudiri a ce manzo ya bashi bai magana sa ba zai ba la siyamma ma zahiruhu almutabadiru minhu alkufr wa ad-dalal almubin musamman ma abin da za a ce gashi mabayyanin sa farko abin da zai zo maka a tunani shine magana cewa da bata wanda yake mabayyani amma a ce manzo bai bayanin sa ba kenan ya bar jama'a su bata kenan hatta jaa haula aljahala har sai da waɗannan jahilai suka zo min na daga cikin waɗanda suka zo a ƙarshe-ƙarshen duniya فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق suka zaci cewar Allah ya faɗa wa kansa ya siffata kansa da abin da zahirinsa in ka kalla abin da zai fara zuwa ga tunaninka abu ne da bai dace da Allah ba wan nabi sallallahu alaihi wasallam suna riya cewar annabi ma ya yi haka wan nabi sallallahu alaihi wasallam katama anna zalika adh-dhahir al-mutabadir kufrun wa dalal suna so su ce mana annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya rufe ko ya ɓoye wannan abin da yake sa kafirci ne da bata yaji bu sarfin lafzi anhu yanzu su suka suke cewa ya zama lallai a kau da lafazin aya ko hadisi daga abin da yake nunawa wa kullu hadha min tilqa'i anfusihim mana yace wannan duk maganganun da suke su suka ga dama suka faɗi kayan su daga kansu suka daga gare su suka sami kayan su min gairi itimadin ala kitab ba tare da sun dogara da littafin Allah alkur'ani ba aw sunnatin ba tare da sun dogara da wani hadisi ingantacce na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba subhanaka hadha buhtanun azim tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ba wani abu ne suke ba face kage wanda yake mai girma wala yakhfa anna hadha alqawl mala yace abu ne da ba zai boyi ba cewar wannan magana da suke faɗa min akbar dalal tana daga cikin mafi girman wato bata wa min a'zamil ibtira tana daga cikin manya-manyan kirkira kage ala ga Allah jalla wa ala mai girma da daukaka wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama kuma kage ne ga sa annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wal haqqu alladhi la shakka fihi mala yace gaskiyar da babu wani kokonto a cikinta ta wal haqqul ya la bihi. adana aƙi. gaskiyar da mafi koma bayan masu hankali ba zai kokwantanta ba ko bai kokwantanta anna kulla wasfin wasafa Allah bihi nafsa ita ce maganar da ke cewa dukkan wata sifa da Allah ya siffata kansa da ita aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ko manzansa tsira da amincin Allah subbata gare shi ya siffata shi da ita فالظاهر المتبادر منه abin da yake mabayyani mai gaggawar zuwa a ila al-fahm mai garajen zuwa ga wato anin fahimta ga man fi qalbihi shay'un min al-iman wanda akwai wani abu na imani a cikin zuciyarsa ko mai kankantarsa huwa tanzihu tam shine a samu tsarkakewa cikakkiya ga Allah an mushabati shay'in min sifatil hawadithi daga yiwuwar ya kamanceceniya da sifa daga cikin sifofin wato anin fararun bayi bala. malam muhammad al-amin shankiri isake cewa wa hal yunkiru aqilu shin za a samu wani mai hankali ya musa anna sabiq ila al-faham cewar abin da yake gaggawa zuwa ga fahimta al-mutabadir wanda shine yake zuwa akan kari le kulli aqilin ga kowane mai hankali kuwa munafatil khaliq lil makhluq shine zama ana korewa Allah mahalicci yuwar ikamanceceniya ga wanda suke bayi fi zatihi a zatinsa wa jami'i sifati da dukkan sifofinsa mai hankali ba zai kora haka ba zai ce eh, lallai Allah bai kama da bayi bayi ba sa kama da Allah a zati ko a siffa ko a aiki la wallahi malai ce a ba zai bula rantse da Allah la kiro zalika illa mukabir ba mai musun cewar Allah subhanahu wata'ala bai kamanceceniya da bayi bayi ba sa kama da shi sai wanda yake mai girman kai wanda ya zaɓa wa kansa bin abin da ba daidai ba wal jahilul muftari mala yake cewa mutumin da yake jahili kasurgumin jahili mai kagar abu wanda bai da dalili allazi yaz'umu wanda yake riya anna zahira ayati sifat cewar mabayyanin ayoyin da suke bayani akan subofin Allah la yaliqu billahi ina ganin basu dace da Allah ba li'annahu kufrun ina ga cewar ai wannan kafirci ne wa tashbihun kamanta Allah da bayi ne inna ma jarra ilaihi zalika mala yace ba wani abu ne ya jawo masa haka ba face tanjisu qalbihi bi qadri tashbih wato kazanta zuciyarsa da ƙazantar kamanceceniya da ike gani bainal khaliq wal makhluq zakanin Allah mahalicci da bayan da ya halitta sai da ya fara kawo cewar za a samu kamanceceniya a ransa sannan ya tafi ga cewa bari ya kore abinda da Allah ya faɗa ga kansa fa'addahu at tashbihi sai wato shu'umancin kamanta Allah da bayi ya jashi, shi ila nafi sifatillahi zuwa ga kore sufofin Allah jalla wa'ala mai girma da ɗaukaka wa adamul imani biha hakan ya jashi zuwa ga ƙin yin imani da waɗannan sufofi na Allah ma annahu jalla wa'ala tare da cewar shi Allah mai girma da ɗaukaka huwa alladhi wasafa biha nafsa shine ya siffata kansa da wannan sifa fa kana hadha jahilu sai wannan jahili ya zama ya kasance mushabbihan awwalan mai kamanta Allah da bayi a karan farko wa mu'attilan thaniyan mai rushe sifa daga cikin sifofin Allah a karo na biyu farta kama ma la yaliqu billah wannan yasa yaje ya hau ga yin abin da bai dace da Allah ba ibtida'an tun karan farko wantiha'an da kuma ƙarshe walau kana qalbuhu farigan billahi arifan billahi walau kana qalbuhu arifan billahi da a ce zuciyarsa tana da cikakkiyar masaniyar Allah kama bagi kama yadda ya dace mu'azziman lillahi da zuciyarsa tana girmama Allah kama yambagi kamar yadda ya dace fahiran min aqdarit tashbihi da zuciyarsa ta tsarkaka daga kazantar kamanta Allah da bayi lakanal mutabadiru indahu shi ma da abin da zai fara zuwa a gurinsa as ila fahmi abin da zai wato rigayi komai zuwa ga fahimtarsa anna wasfallahi ta'ala balighun min al-kamal cewa dukkan wata sifa da aka siffata Allah musamman ya siffata kansa da ita ko manzansa ya siffata shi da ita ta kai matuƙa wajen cika wal jalal da ɗaukaka ko girma ma ya kafa wa auhama ala'iƙil mushabahati bainahu wa baina sifatil makhluqin zaka samu abin da zai yanke maka wahami wahami da ake samu a cikin zukata na alaƙanta wato kamanceceniya tsakanin Allah mahalicci da kuma wato siffofi na waɗanda ya halitta ba za ka samu haka ba idan har wato ainihin zuciya ta kai matuƙa wajen girmama Allah da kuma saninsa fa ya yakunu kalbuhu musta'iddan lil iman sai zamanto da yana girmama Allah da yana girmama wato ainihin sifofin Allah to da zuciyarsa ta zama a shirye lil imani bi sifatil kamal da ba da gaskiya da siffofi na cika ga Allah wal jalali da girma athabitatu lillahi bil qur'anil karim waɗanda suka tabbata su waɗannan siffofin a cikin alqur'ani mai girma wa sunnati sahiha kuma suka tabbata a cikin hadisai ingantattu ma'at tanzihi tam tare da tsarkakewa cikakkiya ga Allah an mushabati sifatil khalqi akan wato an yiwuwar yayi kamanceceniya da siffofin halitta ala nahwi qawlihi a bisa zubin faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa laisa kamithlihi shay babu abin da ya kama da shi wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani ka tabbatar masa da ji ka tabbatar masa da gani irin wanda ya dace da shi ka kore masa kamanceceniya da bayi a da gani da sauran sufofi mala yake cewa ha kalamu zancen Muhammadu Aminu amin Allah ya ji kansa da rahama ya ƙare daga nan sai ce wal ash'ari shi al ash'ari da suke taƙamar da tutiyar cewa shi suke koyi da shi Abul Hasan rahimahullah baban Hassan, Allah ya ji kansa da rahama kana fi akhiru umrihi ya kasance a ƙarshen rayuwarsa ala madhhabi ahli sunnati wal hadith yana kan matafiyar wato ma'abota sunna da hadisan manzo wa huwa ithbatu ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi shine tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa fi kitabihi a cikin littafinsa alqur'ani aw ala lisani rasuli ko tabbatarwa kansa bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mun gairi harifin ba tare da juyar da abin daga yadda yake ba wala taqilin ba tare da lalatar da sifa ko aya ko hadisi ba wala takyif ba tare da cewar yaya wani abu na Allah yake ba kwakwaf ɗinsa wala tamthil ba tare da kamanta Allah da wani daga cikin bayinsa ba wannan shine abin da al Hasan al-Ash'ari yake kai kuma abin da magabata na kwarai suka tafi akai wa al insani matafiyar mutum kuwa ma qalahu akhiran shine abin da ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa idza sarraha bi hasri qawlihi fihi idan ya fito fili ya fayyace taƙaice maganarsa ko killace ta akan wannan abin da ya faɗa kama hiya alhalu fi abil hasani kamar yadda shi ne halin da ya faru da abil hasan al-ash'ari kama alamu kama yu'lamu min kalamihi fil ibana kamar da ake iya sanin haka a gane daga cikin maganganunsa da ke cikin littafinsa al'ibana ƙarshen littafin da'i wa ala hadha wannan yake tabbatar da cewa fatamamu taqliduhu cikak koyi da shi abul hasan al-ash'ari ittiba'u ma kana alaihi akhiran shine abu abin da yake kai a ƙarshen rayuwarsa wanda daga shi Allah ya karɓi rayuwarsa wa huwa iltizamu mazhabi ahli alhadith was sunna shine rukunkume matafiyar ma'abota hadisi da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam da annahu almadhhab sahih domin ita ce matafiya wacce take ingantacciya alwajibu littiba wadda ya zama dole a bita alladhi iltazama bihi abul hasan nafsu wadda ita abul hasan kansa ikama ir kunkume irki a kansa saboda haka mai bin su inda gaske yake to shi ma sai ya kunkume abin da ya kunkume a ƙarshen rayuwarsa to wannan shine abin da malai faɗa game da wanda suke kafa hujjar cewar ai abul hasan al-ash'ari da yake da mabiya wajen 90 cikin 100 ko 90 da doriya cikin 100 ai akan abin da suke kai shine ya farin jaye a duniya kuma gashi abin da yake kai din ba shine abin da magabatan ƙwaran da ake cewa sune shi abin da shine abin da suke kai ba mala yace to wannan magana ba haka take ba magana ta gaskiya shi ma ƙarshen rayuwarsa kafin ya bar duniya ya rike abin da yake na magabata na ƙwarai mai so ya koyi da shi shi ma ya rike abin da ya rike ya cika akai wannan shine abin da mala yi bayani Allah ya saka mu da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk